daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko da akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa har da shirin nan na kokon san. Muna tafe da shiri na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadana mai alfarma da kuma sauran shirye-shirye da muka saba gabatar muku a daidai irin wannan lokaci a kowace rana. daidar Allah dukkanin abin da muka riga muka ambata ɗin za su zo ne bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. hukumar unicef ta ce ƙananan yara a yankin zirin gaza na fama da matsalar kwakwalwa da ba a taba ganin irinsa ba an yi jikatan afirka ta kudu da amurka ta kora kyakkyawar tarba bayan komawarsa gida iran ta yi gargadin cewa keta hurumin labanan da isra'ila ke yi barazana ce ga zaman lafiyar duniya To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya sanar da cewa yara a yankin zirin Gaza suna fuskantar matsalar ƙwaƙwalwa wadda ba taɓa ganin irin ta ba a tarihi. Ba mu taɓa ganin irin yanayi da ake ciki a wannan zamani ba dangane da buƙatar tallafi na lafiyar ƙwaƙwalwa da yaran yankin zirin Gaza ke fama da shi ba, in ji mai magana da yawan UNICEF James Elder. a wani taro na majalisar ɗinkin duniya da a gudanar a birnin geneva sannan kuma jami'in na unicef ya yi allah wade da tauye haƙƙin ƙananan yara da ake yi da gangan a yankin zirin gaza ya kuma buƙaci masu ƙarfin faɗa a je a duniya da su ɗauki mataki sannan kuma ƙara da cewa an toshe allurar rigakafi takwas wanda ya kamata a shigar da su da kuma wasu alluran wanda su ma na rigakafin ne masu muhimmanci ƙananan yara wanda adadinsu ya kai dubu ɗari da tamanin wanda ya kamata a isar da su a yankin zirin gaza da kuma wasu kayayyaki na buƙatar rayuwa babban jami'in na unicef ya ce ɗaukar irin waɗannan matakai akan ƙananan yara yana a matsayin laifi wanda ka iya zama laifin yaƙi bisa dokoki na ƙasa da ƙasa akan haka ya ƙara jaddada kiransa ga ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji da sauke nauyin da ya rataya a kan su akan batun yankin zirin gazan Ibrahim Rasul jakadan ƙasar Afirka ta kudu wanda gwamnatin Donald Trump ta kora ya samu tarba a wannan lahadi daga ɗaruran magoya bayansa waɗanda suke rera waƙoƙi domin karrama shi a filin sauka da tashin jiragen sama na cape town jama'a da dama ne suka taru suka kuma kewaye rasul tare da matarsa bayan isowarsu ƙasar afirka ta kudu a filin sauka da tashin jiragen sama na cape town yayin da 'yan sanda kuma suka yi musu rakiya har zuwa tashar jiragen ƙasa da yake wa magoya bayansa jawabi rasul ya ce abin da ya faru yana a matsayin wulakanta ku ne ko al'ummar ƙasar afirka da kudu amma kuma idan kuka tsaya tsayin daka akan manufofinku na yanci to kuwa za ku ci gaba da rayuwa a cikin mutunci da ɗaukaka ya ce ba laifi muka yi ba amma kuma ba mu dawo gida tare da nadama ba gwamnatin donald trump da ta kori rasul sakamakon kalaman da ta ce ya yi a cikin shafukan yanar gizo wanda gwamnatin Trump ɗin take kallon hakan a matsayin batunci a gare ta. Kwarar Rasul wanda tsohon mai fafutukar yaƙi da warin launin fata ne ya ƙara dagula dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda manufofin Donald Trump na baya-bayan nan su ƙara kawo tankiya da kuma zaman doya da manja a tsakanin Amurka da Afirka ta kudu. Iran ta gargaɗin cewa zaluncin da gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma cin zarafi da keta hurumin ƙasar labanan da isra'ilan take yi wani abu ne wanda yake matsayin babbar barazana ga yankin gabas ta tsakiya da ma zaman lafiya na duniya baki ɗaya kuma dole ne a ɗauki matakai waɗanda suka dace daga ɓangaren ƙasashen duniya domin takawa isra'ila birke kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ɗin ismail baƙa'i ya yi kakkausar suka akan hare-haren da isra'ila ta kai a sassa daban-daban na ƙasar labanan wanda ya sanadin mutuwar fararen hula da dama a kasar a baya-bayan nan sannan kuma baka'i ya alakanta hararen gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila da take kaiwa a kan kasashen labanan da syria da yunkurin kisan kyashi da tal aviv ta yi a baya-bayan nan a gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan sannan kuma yana mai bayyana hararen a matsayin wani mummunan laifi da kuma tashin hankali wanda ke barazana ga zaman lafiyar gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya yayin da ke ishara da keta irjejen da suke ta buɗe wuta da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi ismail baka'i ya ce sabbin hare-haren da yahudawan sahiyuniya suke kaiwa yankin zirin gaza musamman a cikin 'yan kwanakin nan ya kara wa duniya da cewa isra'ila ba ta mutunta dokoki na ƙasa da ƙasa balantana aiki da su sannan kuma ya da alhakin da ke kan ƙasashen duniya musamman ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shiga tsakani da kuma dakatar da hare-haren isra'ila wanda take ci gaba da kaiwa akan fararen hula da kuma keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta to jama'a masu harka da sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai sun ce ta wuta nan take a gaza ya zama dole da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar akan harkokin siyasa ya ba da rahoto game da taɓarɓarewar al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar suka ta buɗe wuta da kuma sayar fursunoni wadda a kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara nisantar manufa ta mayar da sauran mutane waɗanda aka yi garkuwa da su zuwa gidajensu lami lafiya in ji jami'in na majalisar ɗinkin duniya yayin da yake magana akan fursunonin da aka yi garkuwa da su na isra'ila a cikin yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a dawo da tattaunawar ta buɗe wuta wanda kuma ta kunshi batun shigar da kayayyakin agaji a yankin zirin gaza ba tare da wani ɓata lokaci ba sannan kuma ya ishara da jawabin da babban jami'i na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan agaji tom elder ya yi wanda ya gabatar a gaban kwamitin zulu na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ce yin aiki da yarjejeniyar ta buɗe wuta ita kaɗai ce mafidawar wadda ta fi dacewa domin kare rayukan fararen hula a yankin zirin gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayayyakin agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa sannan kuma babban jami'in na majalisar yankin duniya ya ce jami'an hukumar sun shiga da wasu kayayyaki a lokutan baya waɗanda aka iya raba su a wasu sassa na yankin zirin gazan wanda kuma ba su wadatar ba sannan kuma bayyana cewa hare-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya yi sanadin mutuwar ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya guda shida a cikin ɗaruruwan fararen hula da ta kai wa hari a yankin a ɗaya bangaren kuma majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da rushewar jajjen da suka da buɗe wuta ɗin wanda aka cammawa a kan yakin zirin gaza wanda ya sanadin mutuwar dubban fararen hula da kuma jikata wasu har ila yau kwamitin na kungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa dole ne a koma ga yarjejeniyar ta buɗe wuta a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba da ɗaukar matakai na isar da kayayyakin agaji da kuma yin tar da Allah wadai da matakin da Isra'il ta ɗauka na yin fitali da wannan yarjejeniya tun daga farko. Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turan ta ce aiwatar da wannan yarjejeniya yana da matukar muhimmanci kuma ya zama wajibi wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin Gazan da kuma gidajen kurkuku na isra'ila to a ɗaya bangaren kuma ƙasashen duniya ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga domin yin allah wadai da hare-haren da isra'ilan take kaiwa a yankin zirin gaza da kuma wasu sassa na palestino dubin dubatar mutane a birnin amman babban birnin ƙasar jordan sun gudanar da irin wannan zanga-zanga inda suka yi allah wadai da hare isra'ila kamar kuma an gudanar da irin wannan zanga-zanga ɗin hatta a wasu ƙasashen nahiyar turai da hakan ya haɗa da ƙasashen italiya da burtaniya da kuma jamus kamar kuma an gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu daga cikin ƙasashen latin amurka da ma nahiyar afirka majalisar ɗinkin duniya dai ta tabbatar da cewa irin matakan da isra'ila take ɗauka akan al'ummar yankin zirin gaza ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kuma abu ne wanda yake buƙatar gudanar da bincike na wato na tsanaki a kansa domin tabbatar da cewa an hukunta masu laifi a kan wannan aika-aika. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madallaban da aka saurari suka kun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Radio Tehran yanzu kuma sai sauran sheshen da muka riga muka ambata wanda za su zo muku kamar yadda muka zayyana muku tun daga farko. Ai saurari lafiya. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da Isra'ila ta ɗauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa akan yakin Gaza. da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi gidan-gidan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa akan wannan mataki da isra'ila ta dauka. majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah dai da irin matakin da isra'il ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin khari ya ce jami'an majalisar ɗinkin duniya guda shida suna daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin gaza da ranar talata da ta gabata a ɗaya bangaren kuma majalisar kungiyar tarayyar turai ta yi allah wade da rugujewar yarjejeniyar tafi buɗe wuta ɗin a gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin isra'ila suke kaddamarwa a gaza a baya-bayan nan har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tafi buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar kungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu ɓangaren ƙasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa kan kasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ilan take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wata gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka hada da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata maƙarƙashiya wadda ake ƙullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu. su hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira wa gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar palestinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau litinin 24 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan maris ɗin shekara ta 1989 aka sake buɗe masallacin ganje wanda yake ƙasa azerbaijan banda gwamnatin tarayyar soviet ta mamaye ƙasar da kuma haramta addini na tsawon shekaru 70 a cikinta bayan da tarayyar soviet ta mamaye ƙasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addinai da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1989 a lokacin tarayyar soviet ta fara rauni a lokacin ne kuma mutanen ƙasar azerbaijan musulmi suka buƙaci a sake basu masallatansu domin sake raya su bayan faɗuwar tare soviet a shekarar 1991 an sake gyara masallatai waɗanda aka rufe su a lokacin akidar ruguzu da take iko a ƙasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan maris ɗin shekara ta 1999 ƙasashe goma sha ɗaya waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara ƙaddamar da rahari akan yugoslavia a lokacin shugabancin solobodon milicevic dukowa da rasha jigo a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta nuna rashin amincewarta da hakan nato ta kai hari na tsawon kwanaki 78 a kan yugoslavia bisa hujjar kare albaniyawa na kosovo sakamakon cin zarafi da sabiyawa suka yi musu da kuma azabtar da su amma da ƙarshe dai milicevic ya amince da sharaɗa da nato ta gindaya masa inda sojojin sabiyawa suka fice daga kosovo daga wannan lokaci ne kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 1244 wanda ya amince da a tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan iyakokin kosovo da sabiya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah malakuti babban limamin masallacin juma'a sannan kuma wakilin marigayi imam Khomeini a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas ya rasu an haife shi a shekara ta 1923 a garin sarab wanda ke cikin lardin azerbaijan mahaifinsa ya kasance malamin addini daga bisani kuma ya nufi birnin kom inda ya ci gaba da karatu a gaban manyan malamai daga bisani kuma ya wuce zuwa birnin najaf na iraki bayan tsawon lokaci aitul kuti ya dawo birnin kom inda ya kasance tare da marigayi imam Khomeini a yunkurinsa na kafa jamhuriyar musulunci a iran bayan nasarar juyin juhalin musulunci marigayi imam Khomeini ya nada shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz babban birnin lardin azerbaijan kuma wakilinsa a lardin ayatollah malakuti ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da ya kamu da rashin lafiya inda ya rasu a wani asibiti a birnin tabriz a shekara ta 2014 masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan maris din shekara ta 1982 aka yi wani juyin mulki na soja a kasar bangladesh wanda ya kawo janar hussein irshad a kan karagar mulki janar hussein muhammad irshad ya kasance babban hafsan hafsoshin sojin kasar bangladesh tun daga shekara ta 1978 ya kuma nuna matukar goyon bayansa ga kasashen turai da kuma kulla alaka da su kuma ko da yaushe yakan kasance yana sa ido domin samun damar mayar da abokan hamayarsa baya a kowane lokaci an shirya juyin mulkin ne bayan kashe janar zainul rahman wanda yake mulki a kasar bangladesh a wancan lokaci inda soji suka karɓi mulki sai dai kuma magajin zainul rahman bai wuce watanni uku ba sannan kuma janar hussein muhammad irshad ya kwace mulki daga hannunsa a wani jin mulki a ranar 24 ga watan maris din shekara ta 1900 da 82 ana da ya kallon janar rashad a matsayin shugaban kasar bangladesh mai karfin iko duk wani sha kundin tsarin mulkin kasar ta bangladesh bai bayar da dama ga sojoji su gudanar da mulki a kasar ba a ƙarshe dai rashad yayin da yake kan karagar mulki a kasar bangladesh ba zato babu tsammani ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na farar hula ran goma sha biyu ga watan disamba na shekarar ta 1983 wannan ya ƙara jawo wa irshad adawa saboda haka ne baya ga murkushe adawar jama'a janar rashad ɗin kuma ya rufe jami'o'i domin hana gudanar da tarika da gangami na ɗalibai ya kuma ɗage zaben 'yan majalisar dokoki da aka shirya gudanarwa a lokuta da dama a farkon shekarar ta 1988 a dai lokacin da jama'a suka nuna rashin gamsosu da shi irshad ya gudanar da zaɓe mai cike da magudi sannan kuma ya kiran cewa shine lashe zaben da ƙuri'u kashi 95 cikin na mutane miliyan 48 da suka cancanci kada kuri'a a kasar bangladesh a ƙarshe dai majalisar soja ta kori janar ishad a ranar 4 ga watan nuwamba na shekara ta 1990 kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan kaso a ranar 12 ga watan yuni na shekara ta 1991 آموزش زبان فارسی مکویی هرشنگ فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 97 inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa ramin a yau sun ga tituna musamman wani titi da ke cikin birnin tehran da aka fi sani da walil asar cunkushe da mutane inda ake gudanar da finanuwa na iraniyawa da ma na kasashen waje dangane da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran a lokacin da ake gudanar da waɗannan bukukuwa na fina-finai da aka fi sani da fina-finan fajr mutane daga ƙasashe daban-daban sukan zo iran domin ganewa idanunsu irin fina-finan da aka shirya dangane da wannan juyin juyin halin musulunci da ya gudana a iran mutane sukan yi layi domin sayan tikiti na shiga gidajen sinima da ma waɗanda ake gudanar da wasannin kwaikwayo domin ganewa idanunsu abubuwan da aka shirya To a cikin shirin namu yau za a ji tattaunawa dangane da haka tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Amma kafin nan sai mun fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. این روزها waɗannan ranaku maidan Dandali. خیلی Sosai. شلوغ mai cunkoso پیاده hanyoyin gefen titi تو میبینی kai kana ganin چقدر شلوغ akwai cunkoso matuƙa مخصوصاً musamman نزدیک kusa سینما قدس gidan sinima na قدس درست است haka ne جشنواره buki بین المللی na ƙasa da ƙasa فیلم فیلم آن برگزار می شود شی انا گدانر دشی جشنواره فیلم بوکن فنافنی هر سال کووچه شکرا بهمن ماه وطن بهمن آنها می بینند سو سنا گنن آنها میخواهند ببینند سو سنا سنسگا آنها شرکت میکنند. سو سنا هلرتر ایرانی نه ایران خارجی نوجی بسیاری دیوه ما می رویم مو مزوه ما می توانیم برویم مو زمو ایزوه ما می توانیم ببینیم مو زمو ایگنن نمیدانم بنسنی با ما می خریم مو زم سعی ما می توانیم بخریم مو زم ای سیان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سو انگا فیلم خانوادگی فیلم دن رایور ایالی تاریخی نه تاریخی دوستم ابوکینا دانشجو بین جامعه تئاتر wasan kwaikwayo من تلفن می کنم نی زن بگا ویر ترهو او میگیرد شی زی کربه من میخواهم بگیرد نی اینا سن یه کربه بلیت تکیتی To madalla da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu kama hanya mu tafi zuwa titin Walil Asr domin jin yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin da suke akan wannan titi kuma suka ga cunkoso na mutane da motoci inda Muhammad ɗin yake ce ma abokinsa ramin wannan rana ya ga cunkoson da bai taba gani akan wannan titi ba ko menene dalili ga dai tattaunawar a cikin harshen farisanci این روزها میدان ولی اصر خیلی شلوغ است. آره پیاده رو را میبینید چقدر شلوغ است؟ مخصوصا نزدیک سینما درست است نزدیک سینما قدس خیلی شلوغ بود این روزها در ایران جشنواره فیلم فجر برگزار می شود. جشنواره فیلم فجر؟ بله، این جشنواره بین المللی است و هر سال در بهمن ماه برگزار می شود. پس آنها می خواهند فیلم های جشنواره را ببینند. بله، فیلم های ایرانی و خارجی بسیاری در این جشنواره شرکت می کنند. ما هم می توانیم به سینما برویم و یک فیلم جشنواره را ببینیم؟ نمیدانم می توانیم بلیت بخریم یا نه چون این روزها سینماها خیلی شلوغ است. من دوست دارم یک فیلم خانوادگی و یا تاریخی ببینم. دوستم مجید دانشجوی تئاتر است به او تلفن می کنم و از او می خواهم دو عدد بلیت برای ما بگیرد تو مادلا banda aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana a cikin harshen farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar a cikin harshen hausa. میدان ولی اصر خیلی شلوغ است. waɗannan رانکو دندلن ولی آره پیاده رو را میبینید چقدر شلوغ است مخصوصا نزدیک سینما ای کگا گپن تیتی یا چونکوسو مسمم kusa da gidan درست است. نزدیک سینما قدس خیلی شلوغ بود. هکنی کسی در گیدن سینما دن قدس یایی چون کسو سوسی. این روزها در ایران جشنواره فیلم فجر برگزار می شود. ودنن رانو کو ایران انا گودانر دا بوکین فنافنان فجر جشنواره فیلم فجر بوکین فنافنان فجر بله این جشنواره بین المللی است و هر سال در بهمن ماه برگزار می شود ای ونم biki na ƙasa da ƙasa ne a cikin watan Bahman ana gudanar پس آنها میخواهند فیلم های جشنواره را ببینند. کنن سو سنا سگا فنافنن بیکن نه؟ بله، فیلم های ایرانی و خارجی بسیاری در این جشنواره شرکت می کنند. i masu finanon iraniyawa da na waje da dama suna halartar wannan biki ما هم می توانیم به سینما برویم و یک فیلم جشنواره را ببینیم؟ موما زم ای زوا گیدن سینما مگا دیا دگا چکن فنای ونن بکی؟ نمیدانم می توانیم بلیت بخریم یا نه چون این روزها سینماها خیلی شلوغ است. با من ایا سین تیکیتی کو آ آ a'a, ودنن رانکو گیرا سینما سینما سنا da cunkoso من دوست دارم یک فیلم خانوادگی و یا تاریخی ببینم. نی اینا سن ga wani fim نا رایوار iyali کو تاریحی. دوستم مجید دانشجوی تئاتر است به او تلفن می کنم و از او می خواهم دو عدد بلیت برای ما بگیرد abokina مجید دالبین جامعه نه a واسن کوی کویو. zan buga masa wayar tarho zan buƙace shi da ya karɓa mana tikiti guda biyu. To da to an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da tattaunawar da suka yi a kan fina-finan sinima na Iraniyawa. Muhammad ya gaya ma abokinsa Ramin cewa yana so ya ga irin waɗannan fina-finai na Iraniyawa musamman na rayuwar iyali, inda Muhammad ya tabbatar masa da cewa hakika zai ji daɗin ganin irin waɗannan fina-finai saboda darussa da ke ciki. na rayuwar iyali musamman bayan samun nasarar juyin halin musulunci a iran din da ake gabatar da fina-finai waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma to da dala ubangiji za mu dakata a nan sai a shirin mu na gaba a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta shirin shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. a'uzu mina minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shi ne zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun ƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi a kan mutum. da ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shine watan ramalana mai alfarma kuma a kwanakin goman ƙarshen watan sharuɗan yin itikafi itikafi ba inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi ba inganta a kan mahaukaci hakanan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya itikafi ba inganta sai da niyya wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauke hannu daga itikafin da yake yi ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa. itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowar alfijir a ranar farko wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowar alfijir na uku azumi itikafi ba inganta ga mutumin da baya azumi wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba misali macen da ba ta azumi saboda jinin haila yin itikafi bai inganta a gare ta ba babu bambanci ya kasance azumin da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana yin azumi ne ga wani mutum na daban misali azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shige kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misali masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke anguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka na farko masallacin ƙaba na biyu masallacin manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina na uku masallacin birnin Kufa na hudu masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi baya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a ciki sai a bisa lalura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marasa lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba bisa wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su. Wajibi ne a kan mai itikafi tun daga lokacin fara itikafinsa har zuwa lokacin fitansa, ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka. Na farko, saduwa da mace ko sumbantarta ko kuma shafar jikinta domin sha'awa. Ita ma mace mai itikafi dukkan waɗannan ayyuka sun haramta gare ta. Na biyu, fitar da maniyi ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitar mani daga mai itikafi da gangan. Na uku, shakar turare mai ƙamshi. Na hudu, shakar duk wata ice mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya a kan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce tare da nuna hanya madaidaiciya hukunce-hukuncen itikafi idan mutum ya fara gudanar da itikafi ya halatta ya yi watsi da itikafin wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallaci sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancan gudanar da itikafi a kwanaki keɓantattu to matukar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanaki da ya keɓance to wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancan da ya yi na biyu idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matukar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku, sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru, to anan ya halatta ya fice daga itikafin a kan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce. Idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi, bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓaci saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin amma idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana sun haramta gare shi ya aikata su a cikin dare amma banda cin abinci dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi ƙari kan haka jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi hakanan jima'i yana ɓata itikafi ko da bisa mantuwa ne mai itikafi ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar jima'i da gangan yin kafara ta haukansa kuma ba bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su kafaran itikafi daidai take da kafaran karya azumin watan ramalana da gangan wato yan takuyanga ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere kuma itiyaɗi ne kafaran ta kasance tamkar kafaran zihari wato jeranta kafarar da farko mutum ya ɗauki matakin yan takuyanga idan ba zai iya ba sannan ya yi azumin watanni biyu a jere idan hakan ma ba zai yiwu ba sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin idan mutum ya ɓata itikafinsa na wajibi da rana a watan ramalana ta hanyar saduwa da mace kafara guda biyu sun hau kansa kafara ɗaya ta azumin watan ramalana kafara ta biyu ta itikafi mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya kafara uku sun hau kansa kafara ta farko na azuminsa kafara ta biyu na itikafinsa kafara ta uku na saduwa da yi da matarsa da take azumi da ƙarfin tsiya yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da hudu a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم إني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولو أعصيان Allah ina roƙonka a cikinsa da abin yardarka sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya kana kuma kada in saɓa maka ya karimi ga masu bukata daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamula alaihi haɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda khalifa na farko ya rasu da kuma yadda ya naɗa khalifa na biyu a kan musulmi ba tare da shawartar sauran musulmi ba sannan wasu sabon da dama sun yi korafi kan abin da ya yi amma ya dage kan ra'ayinsa har ya sanya shi a rubutu Mana ya bar shi a matsayin wasiya sannan kun ji cewa bai ambaci amirul mu'mini ali alim abi talib salam ba a lokacin wafatinsa ko kuma dai wajen rubuta wasiyarsa wasu malaman dai sun bayyana cewa ya yi hakan ne saboda amirul mu'minin Salam bai masa bai a ba kwata-kwata zuwa wafatinsa banda haka a tsawon halifancin khalifa na farko ya ƙaurace masu kamar yadda suka ƙaurace masa sai idan wata matsala ta ilimi ta bijiro masu sukan koma wajensa don ya warware masu abinda ya shige masu duhu mun ji yadda suka je wajensa wata rana tare da tambaya dangane da aikin hajji ko kuma harami sai ya ce su tambayi ɗansa imam hassan salam wanda ya warware masu fiye da yadda suka tambaya yakan yi haka wani lokaci don ya bayyana masu irin baiwar da allah ta'ala ya yi wa 'ya'yansa alhassan da alhussein salam da kuma matsayinsu a cikin al'ummar musulmi daga ƙarshe mun jiya da khalifa na biyu ya zama khalifa tare da nassi daga khalifa na farko sannan mun ji yadda khalifa na farko ya rufe shi a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa ba tare da neman izinin magada ko kuma hujja ta shari'a na yin haka ba sai kuma halifancin halifa na biyu wanda yake cike da tsanantawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amuran da yake masu yakan dake su a lokacin da suka saba masa yana yawo da bulalarsa babu wanda yake da damar bayyana ra'insa a lokuta da dama ya kuma hana da dama daga cikinsu barin madina don tsoron kada su yada hadisai wanda suke bayyana fifiko da falalar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'ummar musulmi an ruwaito cewa ibn abbas ya kasa bayyana ra'ayinsa na halaccin auren mut'a a zamanin khalifa na biyu sai baya mutuwarsa saboda ya haramta mutuwa a zamaninsa kuma idan ya ga ko kuma ya ji wani yana yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan dake su don haka imam ali alaihi salam bai cika zuwa majalisarsa ba sai da dalili amma idan ya nemi shawararsa yana bashi idan ba haka ba yakan kama gabarsa ya yi ta harkokinsa imam ali salam yana da gona a yambu inda yake zuwa ya ɗauki lokaci yana aiki a cikinta sannan a lokacin khalifancin khalifa na biyu halifa yakan aiko masa ko kuma ya zo ya nemi ƙarin bayani akan al'amuran addini daga wajensa don yawan yadda yake son a yi masa gyara ko kuma a warware masa matsaloli na ilimi da kuma shari'a an san khalifa na biyu da zancensa wanda yake cewa idan ba aliyu ba da umar ya halaka yana nufin irin yawan yadda aliyu salam yake taimaka masa wajen warware al'amura na shari'a har la yau yana daga cikin abubuwan da suka bayyana a zamanin khalifa na biyu samar da aji a cikin musulmi wato babu daidaito a cikin rabon dukiya musamman yakan fifita muhajirun akan ansar da dai sauransu khalifa na biyu yakan fifita matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kan sauran mutane musamman kuma aisha da hafsa daga cikinsu sannan yana fifita muhajirun akan ansar yana fifita wa'anda suka je yakin badar akan wa'anda ba su ba sannan mutane suna tsoronsa sosai saboda tsananinsa har sai da aka ruwaito cewa wata rana wata mata mai ciki ta zo majalisarsa amma don haibarsa da tsananinsa sai da ta zubar da cikinta a nan take dangane da wannan akwai lokacin da wani mutum ya zo gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai haibarsa ta kama shi sai ya fara karkarwa ya kasa nutsuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ni dan mace ce cikin ƙurashawa ta kasance tana cin ƙadid wani nau'in nama ne akwai wani lokacin khalifa umar ya so ya ƙayyade sadakin mata da sadakin mata manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta tashi ta kawo masa aya alkur'ani inda allah ta'ala yake cewa kuma kuka bawa ɗaya daga cikinsu dukiya kada ku karbi wani abu daga cikinsa shin za ku karɓa da ƙarya da kuma laifi bayyananne da ta yi haka sai ya tashi a cikin musulmi yana bayyana gazawarsa ya ce kowa ya fi umar ilimi hatta mata a cikin hijabi ba ku yi mamakin limami da ya yi kuskure ba sannan mace ta yi daidai ta ɓatar da limamin ku har zuwa ƙarshen maganarsa gaskiyan al'amarin shine wato khalifa umar bai da ilimi mai yawa don haka shi ma sau da dama yakan koma ga imam ali salam kofar ilimin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wasiyinsa don ya warware masa matsaloli da suka rikice masa na ilimi da kuma shari'a amma imam ya kasance baya halartar taron su sai idan irin haka ta faru haka ma ba sa zuwa wajensa sai idan suna da bukatarsa don haka halifa na biyu ya yi kurakurai da dama ya halatta abin da Allah ya haramta a wasu lokuta kamar maganar Mutu'a ya kuma haramta abin da Allah ya halatta a wasu lokuta. wata dai Allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sun halatta shi amma Umar ya haramta a lokacinsa ya kuma nasabta haramcin ga kansa kamar yadda ya zo cikin nassin maganarsa kan cewa Allah da manzansa sun halatta shi shi kuma ya haramta shi kuma duk wanda ya yi zai azabta shi sannan Allah ta'ala da manzansa sun wajabta ruwaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma khalifa Umar ya haramta wanda yake son tsarin bayani da misalai sai ya koma cikin littafin ihtijaj sannan a lokacin halifancinsa yana rabon dukiya ya manta da wasu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka kawo masa dukiya daga ƙasar Yemen na kayan sawa ne ya rarraba wa mutane amma sai ya manta da Imam alhassan da al alaihi salam daga baya da ya tuna sai ya aika wa gwamnansa a yemen ya aiko masa da kaya irin wanda ya raban sai ya aiko masa sai ya ba su ya sanya musu rabonsu na dukiya daidai da na mahaifinsu wanda yake cikin rabo mafi tsoka na wa'anda suka je badar wanda kuma shine dirhami dubu biyar amma kada ku manta su iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ware masu humusi a dukkanin ganiman da aka samu a yaƙi ko sun je yakin ko ba su je ba don haka ba su je yaƙi ko guda ba a lokacin halifancin umar daga ciki har da yakin kadisiya inda aka kada daular farisa da kuma fatahin falastinu sannan imamaini alhassanaini alaihi sun kammala shekarun yaranta a zamanin khalifa umar ne sun kuma zama matasa don zuwan rasuwan khalifa na biyu dai imam hassan da al-hussein alaihi suna da shekaru goma sha tara zuwa ashirin a duniya ko kusa da hakan ba mu san wani abu da yake hada al-hassan da al-hussein alaihi da shi ba a cikin al'amuran shugabanci wannan kuwa saboda mahaifinsu baya shiga cikin sha'anin khalifa na biyu don a zamani khalifa na farko imam ali salam ya yi ƙoƙarin nisantar su don kada su tsamman yana son kwace shugabanci a hannunsu saboda kiyaye haɗin kan al'ummar musulmi a daidai lokacin da manya-manyan ƙasashe kafirai a duniya suna jiran wata dama don farwa daular musulunci tun tana jariri sai kuma kisan halifa wanda mu gaira ya masa ya soke shi dauka har sau uku a cikinsa ɗayan ƙarƙashin cibinsa kuma ita ta kashe shi wasu suna danganta kisan nasa da yadda mugaira ya ɗora wa yaron nasa bafarise mai suna abu lu'lu'a haraji mai yawa sai ya kai ƙararsa wajen halifa umar sai halifa ya tsawata masa ko ya gargaɗe shi ya ce masa harajinka bai da nauyi idan an kwatanta da sana'arka daga nan sai abu lu'lu'a ya fara tunanin irin sharrin da zai masa sai wata rana kuma suka haɗu da halifa umar sai ya yi wa abu lu'lu'a isgili yana ce masa na ji cewa ka ce da na ga dama da na kera inji wanda zai niƙa da iska sai abu lulu'a ya ji haushi sai ya faɗa masa abin da ya ɓoye na sharrin da zai masa sai ya ce masa zan maka wani inji wanda mutane za su yi maganarka da shi sai a ranar da ta biyu kawai ya kashe shi a masallaci ya soke shi da takobi ko wuka a cikinsa wasu sun ce wa'anda suke ƙinsa ne suka shirya masa wannan kisan musamman cikin ajamawa da suke madina a lokacin saboda talaucin da ya samar a cikinsu da kuma masu kuɗin da suke ƙara yawan kuɗi a kowace rana Allah. Sannan aka ɗauko Khalifa zuwa gida, aka kawo likita ya tambaye shi abinda ya fi son sha, sai ya ce Nabis, aka kawo masa nabis ya sha sai nabis ɗin ya fito ta cikinsa wato inda aka soke shi sannan aka kawo madara shi ma ya fito ta cikinsa wato ta inda ya soke shi musamman a cibiyarsa daga nan sai likita ya ɗebe ƙauna daga rayuwarsa a lokacin da abdullahi ɗansa ya tabbatar da cewa ba zai rayu ba sai ya zo kusa da mahaifinsa ya ce masa ya babana ina ganin ya kamata ka sanya khalifa a kan al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa ko da mai kiwon raƙuma da kuma tumaki da awaki ne ya zo maka ba tare da ya sanya mai kula da su ba da an aibata shi sai ya ce masa me yasa za ka bar al'ummarka ba tare da mai kula da su ba yaya idan al'ummar al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa ne don haka ka sa mata khalifa sai umar ya yi masa kallon wanda yake shakkunsa kamar yana son a sa shi khalifa sai ya ce masa idan na sanya khalifa abubakar ya sanya idan ban sanya ba manzan allah sallallahu alaihi bai sanya ba abin lura a maganarsa ta yaya zai yi manzan allah sallallahu alaihi bai sanya khalifa ba bayan da ya naɗa ali da abi talib alaihi salam a gadir sannan shi umar ya zo yana ce masa barka barka gare ka ya kai ɗan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban duk wani mumini da mumina to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin mu na kiɗe kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma ya samu gaito muku wani fashin mawaƙi a nan ƙasar iran to murad sul mirzayi domin jin irin tsabata mana a cikin shirin masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga fili ga mai doki ai saurare lafiya ستم خمیده استوره تداوم گلواجه نجابت در شاهراه تزویر آینه حقیقت عاشقم در وسعت تو جاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری جغرافیای شعرم در وسعت تو جاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری تند بزرگ و کوچک از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد تن بزرگ و کوشد از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکم در جان ما نباشد اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان کنسور علی مراد صلح wani fitaccen mawaƙi da ke nan ƙasar iran inda ya mana waƙa mai jan hankali a cikin irin wannan yanayi da wannan lokaci da muke ciki na watan ramadana mai alfarma da fatan masu saurare sun amfana kuma ta ƙayatar da su bari na jalin zamun shirin a nan saboda lokacin da aka irin mana ya kawo jiki sai a tarayyar a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon mawaƙin da kuma wata waƙar ta daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma da gunshi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. نقش میدان کودک هر شب یک سبب دلواپسی دارد چشم در راه خریدار است در خیابان بر میبارد کودکی در بار میلرزد بر لبش فریاد میلرزد کوچه دلواپسی سرد سردست آه این دنیا چه نامرد یک پاقی پشت یک درگاه کودکی مانده روی دست را روی دست را بیگنه محکوم خبر معصوم پاک ماننده ای از ما ای از ما شادم را که کشیده است این تر چه ناز آرمیده است از زمزمه کدام مادر لالایی خواب را شنیدم سر بر لبش فریاد میلرزد کوچه دلواپسی سرد است آه این دنیا چه نامرد زیر یک تاقی پشت یک درگاه کودکی مانده روی دست را روی دست را بیگنه محکوم بی خبر معصوم پاک ماننده تکه ای از ما تکه ای از ما ای پدر انسان ای که تفلت یاوری دارم کودکی چون تفل تو معصوم آرزوی بستری دارم